mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kotun masoya wanda yake zuwa muku daga nan da lafiyan muryar zamani cikin ikon Allah yau ma gashi zaman kotun ya sake wato zai kasance da ku kuma inda wannan rana za mu kasance a kotu mai lamba ta biyu karkashin mai shari'a salisu abdul a madadin babban magatakarda asma'u sadiq ne magatakardan kotun a daidai wannan lokaci za mu je ga mai girma alkali domin jin yadda shari'ar wannan rana za ta kasance magatakarda da sauran masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu watakila za a ji ban barakwai san an faro shari'a musamman mako daya mako biyu da suka gabata mm. to katsam kuma sai mai salon ya ji wata kotun ta shigo haka wato hakan ya faru ne sakamakon ayyuka ko tafiya da suka taso shi alkali sani time hmm. kuma muna masa fatan alkhairi allah da da shi lafiya ah, maga takarda muna da tarin shari'o'i da yawa hmm. kasan tun da wancan kotu ta faru shari'a da ba za mu dora a ta ba gaskiya inda ba haka ake ba haka tsarin yake ba hmm. ah, dole za mu shiga wata ko da dai ba za ta ɗauki lokaci ba haka don haka ina ga sai a duba cikin tarin takardun da muke da su na korafe korafi da kararraki mu ga wace Allah zai kai hannunka kai na'am eh, dan lalubo mara ita to ga wannan karar tana cewa ni alhaji na madina mazaunin unguwar rimin zakara ina karar rabi'a da fatihu dukkaninsu mazauna unguwar tudun yola rabi'a da fatihu sun kasance 'ya'ya ga hajiya zulai da kuma hajiya zulai ta kasance a bar kaunata har kuma mun tsayar da maganar aure amma waɗannan yara fafur sun hana wasu ba su yarda jatumarsu ta sake yin wani auren ba alhali mahaifinsu ya riga ya rasu kusan shekaru bakwai kenan hajiya zulai ta fi ni son a yi auren amma yaran sun tare ta wato yaran nan sun tare gaba sun tare baya shi yasa ni da ita kuma muka yanke shawarar gazoya zuya gaban wannan kotu domin ta shiga tsakani alabashi su bar mu mu yi aure na godiya mai shari'a to ah, magataka da an gaishe ka ah, lauya amina ya mai girma mai shari'a kin ji yadda kunshin wannan kara ya kasance na ji mai girma mai kuma har a ce mahaifiya ta sahale a kawo 'ya'yanta kara gaban kotu kusan za a iya ce abin babba ne gaskiya ne ya mai girma wani ƙarin bayani ko sharhi da kike da shi akan dangane da wannan ƙara to ya mai girma mai shari'a hmm. ita dai hakan da ta yi kamar ba laifi ba ne inda watakila ta turza ta turza hmm. sun ƙi su bata ta yi wannan auren wanda kuma wani tunani ne da yara suke da shi wanda bai kamata ba eh. mahaifiyar ku dan mahaifin ku ya rasu shekarunta ba su wuce arba'in ba arba'in da biyar ku shi ba za ta yi aure hmm. saboda kuna kishin wannan mahaifin naku da ya rasu wanda hakan ba daidai ba ne hmm. idan har ta samu wanda take so to kuma mutuncin ku ne a ce tana da aure. ko ba mahaifinku ba ne zai zama muku kare hmm. to uh, kin ji bayanin cewa su waɗannan yara sun hana wannan bawan Allah ya auri mahaifiyarsu eh. kuma kamar da kika ce kamar suna wanda kishi ne eh. to kishi kamar yaya ana kishi da wanda ya mutu ne da wanda yake da rai to ya mai girma mai shi a gaskiya haka dai ake suke sawa a ransu mm. kishi ne za su dinga kallon shi kamar ba mahaifi ba wasu ma ba za su iya mai biyayya ba saboda suna ganin yana tare da mahaifiyarsu ya auri mahaifiyarsu kuma sabanin mahaifinsu ya rasu ya basu mm. to duk wannan matsalolin da duk su ake fuskanta ya mai girma mai shiga amma lai amina a da za ki ga kamar irin waɗannan abubuwan ba sa faruwa me isa suke faruwa yanzu to ya mai girma mai shari'a kamar da yanayin yadda zamanin ya kasance hmm. wasu su ma suna da tasa matsalar idan ka eh. auri mace da 'ya'yanta sai ka mata adalci ka rungumi wa'annan 'ya'yan kamar 'ya'yan eh. to wasu ba sa haka kawai sai su sawa ransu mahaifiyar ku ita muka aura ita na aura eh, ba ruwana da ba ruwana da hurumin 'ya'yanki to daga wannan yaran za su ringa jin ba sa san shi hmm. daga nan kiyayya ta shiga tsakani su ringa kamar dai kishiyoyi ma zai za su zama abin ya zama kamar kishi yana yi suna yi yana yi suna yi sai ka ga zaman ma ya kasa daɗi to waɗannan su kin gaba amma auren ba mm. su kokarin hanawa suke yi saboda ai suna gudun kar abin da yake faruwa su ma ya faru da su mm. amma kuma hakan ai ba shine zai sa su hana mahaifiyarsa aure bayan mai girma To da farko kin ce yawanci za ki ga mata kamar ba su wuce shekara talatin da biyar mm. zuwa arba'in ba irin wannan ta faru da su 'ya'yansa hana su aure haka ne mai girma ba a samun irin wannan a mazaje ki ga namiji shi ma matarsa ta rasu 'ya'yansa sun hana shin aure gaskiya ya mai gaba mai shari'a ba a fiye samun wannan matsala a bangaren maza ba eh. an fi samun wannan matsala a bangaren iyaye mata hmm. wanda ban san dalilin da ya sa yaran 'ya'yan matan suka fiye sa damu mazan ba su fiye sa damuwar abin a ransu ba to kin kinga wannan yana karar ta ne guda biyu hmm. ya ce mace da namiji hmm. kaga sun haɗe mata kai ke eh. sun ce ba za ta yi aure ba saboda kishin mahaifinsu da suke to yanzu irin wannan ke a ganin ki kamata a gaito su a hukunta su ko ko a musu yaya to me ya girma mai shari'a ba za a kai ga hukunci ba eh. ni a nawa kallon da ne da kuma tunanin da nai a kira su gaban wannan kotu a zaunar da su a fahimtar da su muhimmancin bar mahaifiyar ta su kai aure hmm. da kuma muhimmancin kasancewar shi a matsayin mijin mahaifiyarsu eh. wannan ma zai zama musu kariya sosai a zamantakewar ta rayuwa kin yi magana cewa mijin mahaifiya ya kamata a kalle shi a matsayin uba gaskiya ne ya mai to su waɗannan ba su mayar da an yi auren bawari har su kalle shi a matsayin uba gaskiya ne to ai ya mai gira mai shari'a watakila abin da suke gudun ya faru da su ko ya faru da wasu hmm. watakila ta auri ta wanda ba mahaifinsu ba bayan rasuwar mahaifinsu kuma ba sa jin daɗin zamantakewa da shi hmm. to idan suka ga wannan abin za su iya sa shi a ransu su ji cewa su ma fa idan hakan ta kasance za su iya faɗa wannan matsala to wannan dalilin ne zai sa su sa wa zuciyarsu wannan kin na ta yi auren gwara ta ci gaba da zama tare da su to a ganin ki sun yi daidai ke to ya mai girma mai shari'a idan aka kalli wata fuskar eh. akan daidai suke idan aka kalli wata fuskar to ba kalli fuskar daidai din <laughs> to ya mai girma mai shari'a me yasa kika ce daidai suke to ya mai girma mai shari'a idan har zai auri mahaifiyarsu hmm. ba zai dauke su a matsayin ƴaƴan da ai ba a yi auren ba bare a tunanin haka haka ne ya yi mai girma mai shari'a za ga ai ba za a yi hasashe ba ko kuma a ce a ce a ce an yi zargin ga abin da hakan za ta kasance gaskiya ita rayuwa ai kullun alkhairi ake ake zato gaskiya ne ya eh, girma kamar yadda kika ce ba daidai bane yara su ringa su ringa hana iyayensu irin wannan aure saboda ko wani abu ya faru da wasu ko kuma ana tunanin wani abu zai faru eh, wataƙila illar illa kin yin auren tafi barin yin auren sosai sosai ma kuwa sosai mm. ya mai girma mai shari'a to yanzu kin ga su waɗannan mahaifiyarsu ce mm. ba su da iko da ita ita take da iko da su gaskiya ne akwai wajabci na yi wa iyaye biyayya gaskiya ne amma irin waɗannan abubuwan da yara suke yi a ce saboda mahaifinku ya rasu mahaifiyarku wani ya ganta yana son ta zai aure ta watakila nan gidanku zai dawo a'a watakila gidan dauke ta daga gidanta mm. ta koma can gidansa me kun ku dauke shi a matsayin mahaifi kula da shi ya maye gurbin mahaifinku da kuka rasa mm. to sai ku ce za ku yi gaba da shi sai kishi ya shiga tsakani mm. gaskiya ne ni ina mamaki in kin kira abin a matsayin kishi to ai ya mi girma shari'a haka ake kallon abu hmm. a matsayin kishi tunda watakila ma zai iya wucewa su wuce eh. kaga kishi ya shiga tsakani tunda sabanin inda bai auri mahaifiyarsa ba watakila da hakan ba ta kasance hmm. lauya jamila kwanaki lauya amina lauya jamila ta shigo ta hankali hankalin kwanaki akwai wani bawan Allah eh. shi abin da ya faru da shi rashin lafiya yake har ya samu irin shanyewar ɓarin jikin eh. ana zuwa ganin likita to matsalar da ake fama da ita akwai yanayi na rayuwa wanda dole matarka ta aure ita ce za ta iya kulawa da kai eh. fiye da ko ya ko da tunda akwai hurumin da ɗa ba zai iya shiga ba akwai hurumin da ya ba ta iya shiga ba mm, a ƙarshe likita ya ba su shawara cewa su aura masa mace da za ta iya kula da shi mm. kuma ikon Allah dalilin wannan auren da aka yi sai lafiya ta fara samuwa mm, saboda kulawa da saboda kulawa da yake samu eh. ba ta ganin irin waɗannan yanayi da ake shiga mata a ce 'ya'ya sun hana su yin aure kamar cutar da iyayen suke gaskiya ne ya mai girma mai shari'a cutarwa ma ba karama ba hmm. saboda ko ba ma wannan misalin da ka kawo na maganar rashin lafiya eh. ita kanta ai tana bukata a ce tana da wani jagora ko jigo da yake tare da ita a kusa da ita yana hmm. girma mai wato ita mace akwai bukata a ce tana tare da jigo ko jagora yawa musamman tun da shekarunta ba hmm. wai kaiwa suka da za a ce wai ta haƙura da akwai shekarun da mace take ga da a ce ta haƙura da aure eh kamar ta tsufa ya mai girma mai cewa ai za ta iya haƙura <laughs> lauya amina kwanakin baya eh. an samu wata dambarwa shigen irin wannan eh. wanda shi kuma eh, likita yake ba wa iya ayan ma shawara cewa su ya kamata masu yi wa mahaifinsu aure gaskiya saboda akwai akwai abubuwa da rahotanni da ake samu na fyaɗe mm. wanda ake ga namiji mai manyan shekaru shekara 60 70 65 biyar. Mm. yau kankanuwar yarinya fyaɗe sosai ya mai sosai rikitoci suke ba da shawarar zaman namiji haka a wannan shekarun ba tare da mata ba shi ma hadari ne gaskiya ne kamar kamar ƴaƴa in suna so su yi mahaifinsu gata to su masa aure idan ya kai wannan munzalin gaskiya ne ya mai girma a baya kin ce yawanci ba a fiye samun irin waɗannan a ɓangaren maza a ce ya'ya sun hana namiji yin aure kamar yadda ake hana gaskiya ne kalubalen ya fi yawa ya mai girma ba shi ganin za a samu irin wannan kalubalen ga ita ma gaskiya ne ya mai a ce wata kila ta dauko ya'ya abun kunya gaskiya ne ya mai girma mai shari'a to mm. abin da yasa nake kallon kamar bangaren yaya mata an fi samun wannan kalubalen ya mm. mai girma mai shari'a shine kamar mace ba ta da mace na da rauni ya mm. mai girma mai shari'a ba kamar da namiji ba kaga ko sabanin yanayin kulawa ta bangaren auratayya ya mai girma mai shari'a tana bukatar wanda zai zame mata jigo kamar da na faɗa a baya sabanin namiji shi zai fita zai nema da kuɗinsa zai ci zai sha zai yi sutura hmm. sabanin ita mace ya mai gara mai sha idan aka ce mijin nan fa ya riga ya faɗi ya mutu idan har ba wani gata kike da shi ba hmm. to fa daga nan rayuwa ki ta riga ta fara shiga wani hali hmm. ya mai gyara mai sha musamman idan ƴaƴan ki ba manya bane da zaki ce sun kai wani munzali da za su tallafe ki su taimake ki to eh, sai kaga wannan auren lauya amina eh akwai wani misali da zan baki eh wata baiwa Allah sabani ya shiga ta da mijinta mm. suna tare da da kusan shekara bakwai shida takwas eh. a unguwa eh. amma da sabani ya shiga aka raba auren saboda ita dama asalin gidan ma ita ta kama eh. ita take biya kin ga ai mijin shi zai fita gaskiya to sai ya fita ya barta a gidan mm. lokacin da take da aure kaninta da suke kwaɗe uwa da kannanta da maza mm. suna zuwa gidan ba wanda ya taba kula da namiji ya zo gida mm. amma da aka zo aka wayi gari wata da aure mm. sai ake zargin idan kaninta ya zo gidan waye wannan gaskiya ne ya mai girma mai sha to kenan zaman mace a haka ba tare da miji ba kalubale ne yana da kalubale sosai ya mai girma mai shari'a kaga kusancinta da dan uwanta ma eh, kenan dan uwanta ne amma ba a lura cewa dan uwanta ba eh za a fara kallon ta a eh, wata ana cewa tana kawo maza to ka gani ya amma lokacin take da aure ba a mata wannan zargin ba sosai ya mai girma mai shari'a ka hmm. to kalubale ne kinan yaya su ce sun hana iyayen yanzu dai kina kina kina neman kotu ta gayyato su waɗannan yara gaskiya a yi musu nasiha ya mai girma mai shari'a ba a tuhume su ba yawa a sa musu soyayyar abin a ransu in ma wani tunani ne daban da suke da shi hmm. ko sun kalli matsala a bangaren wasu suke sa wa ransu ma wannan matsalar za ta faru da su to su cire wannan tunanin ya mai girma mai shari'a ana masa fatan cewar shi din ba zai kasance haka ba insha Allah to shi wannan bawan Allah da ya kawo kawo wannan korafin gaban kotu mm. ana iya shaye daidai kenan gaskiya ne ya mai gina mace tunda ita mahaifiyar tana son tana mm. son shi mm. kuma shi ma yana son ta watakila kafin a zo gaban kotu mahaifiyar ta yi kokarin nusar da 'ya'yan eh. amma suka kasa gane tunda kaji ai ta ce sai da aka kai ruwa rana eh. sannan ma ta kawo har kawo wannan korafi gaban kotu ya mai gina to eh, muna tsaka da wannan tattauna ko bayani daga jamila ta shigo watakila za mu je ga buhari kafin mu kai ga ita lauya amina za mu dan sha ruwa ba shi in muka dawo sai mu je ga lauya jamila mu ji da abin da ta a amana tun masoya da kawo da sun maso gaskiya kana tare da shirin kotun masoya ne kai tsaye da gidan rediyon da FM lauya Jamila kin shigo muna tsaka da tattaunawa mm. kin ji gaba da muke a kanta korafi ne wani mai suna alhaji na madina ya kawo ya ce ya ga wata baiwa Allah yana santa har an kai ga magana a wuri mm. amma 'ya'yanta sun hana sun tara gaba sun tara baya mm. su suna ganin bai dace mahaifiyarsu ta yi aure ba shi sa shi kuma ya ce wai sai da suka shawara ma da ita yatimar su kafin ma ya kawo wannan korafin to kin ga idan aka ce har mahaifiya ta yadda aka yi ƙarar 'ya'yanta gaban hukuma ko gaban shari'a mm. kin san abin ba karami ne ya ce kalli wannan abin shi to mm, assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da wannan lokaci mm. wato kai tsaye mu nufi cikin zancen miya mai girma mai shari'a ba mamaki ni ba wai na ce yaran ba su da laifi ba ita lauya amina ta ce eh. a gayyato su gaban kotu eh. ba wai a tuhume su ba a'a a wayan musu da kai ko a musu nasiha don su eh, gane illar abin da suka yi eh daidai ne abin da lauya amina ta faɗa eh. shine to na ce amma ta wani bangaren akan samu kamar yadda ta ce din aka kira wasu ne za a fuskanci menene dalilin da yasa eh har suka yi haka eh. ba mamaki su akwai wani abin da suke tsoro ko suke hange ko kuma sun ga makamancin hakan ya faru a wani wurin su ma suna tsoron kar hakan ta faru da su mm. akan samu matsaloli da dama a irin wannan abin tunda komai aka yi shi yana da amfaninsa yana da rashin amfaninsa amma kafin ki kai ga amfani da rashin amfanin mm. wane ne fi yawa a ciki to gaskiya a cikin <laughs> na ba mai sauraro haƙuri eh. amma a society da muke yanzu eh. al'ummar da muke ciki eh. yanzu gaskiya kusan zan ce rashin amfanin ya fi yawa ke ma kina ganin irin wannan auren kamar kar a yi shi kenan a ba zan ce kar a yi shi ba To. ai addini ne ya halatta kuma yin sa din ya fi to amma abubuwan da suke biyowa baya wani lokacin in an yi din ne ba su da daɗi mm. ba mamaki su wa'annan 'ya'yan suna tsoron wala Allah ka araba su da mahaifiyarsu hmm. na ɗaya ba mamaki mahaifansu ya mutu ya bar musu abin duniya ko eh. dukiya wani abu makamantarsu to ya mai girma mai shari'a gaskiya fa ba mafi akasari ne akan samu a cikin mazan nan in sun auri waɗannan mata suke ci gaba da rike wannan amana ta 'ya'ya mm. da kula da su da kuma rike musu dukiyar su yadda ya kamata ba eh. wani zai shigo ne ma da niyyar yana son lallai sai ya ci wani abu daga ko ma ya cinye duka daga cikin dukiyar yara ko kuma eh yana ganto ai in ma shi ba ruwan shi da dukiyar yara yana ganin ai tana da shi mm. to yayi ne dan shi ma ya zo ya ci abin da take da shi eh. wato maimakon a ce shi ya zo ya dauki ragama gida yana kulawa da su a'a shi ma ya zo ya damfari da ko bai dauki ragama gida ma ya mai girma mai shari'a misali tun da dama ya zo ya tarar da su suna yin abubuwan su mm. yadda suka saba amma dai karka durkusar da su akwai wanda ko bai ɗauki nauyin ki da na 'ya'yanki gaba ɗaya ba mm. zai ɗauki nauyin ki saboda ke Allah ya ɗora masa eh. waɗannan kuma ba mamaki inda akwai kamar dangin mahaifansu ko wani abu da ta dalilinsa ake samu ake kula da su hmm. babu ruwansa da wannan ba zai shiga ciki ba ba zai ci ba ba zai ci ba idan aka yi irin wannan aure hmm. tsakanin shi mijin wanda ya zo ya auri wannan mata hmm. da yan uwanta waye a haƙu akan ta misali akan gadanta eh to kin san aka samu irin wannan sabanin ko rigima tsakanin waye ma ya kamata ya kula da kayan gadon in dai ya aure ta yan uwa ne ko shi wanda ya aure ta in dai ya riga ya aure ta ita za ta gadon yana da gado a kanta eh. yan uwanta ma suna da gado a eh. kanta to za ki ga an samu rigima eh. ko saɓani su yan uwan suna kallon kamar mijin ne yake ziga ta mata karɓi kayanta eh eh sosai shi kuma miji yana kallon kamar yan uwa ne suna cutar matar to ya mai girma mai shari'a shi mm. sa ce ba mamaki su waɗannan yara mm. idan muka yi duba ta wani ɓangaren ba mm. mamaki akwai tsoron irin waɗannan abubuwa da suke yi ba mamaki suna hangen wani abu ko suna tunanin wani abu kiran su ɗin kamar yadda lauya amina ta ce yana da matukar mahimmanci a kira su kuma shi ma kansa mijin da ya kawo kara ya kamata ko in ce shi manemin auren mahaifiyar tasu ya kamata shi ma a kirawo shi a daɗa jaddada masa fa idan ya auri wannan mata ga hakkin da shari'a ta ɗora masa hmm. sannan kuma ga abubuwan da suka rataye a wuyansa da wanda ga kuma abin da ya kamata ya ga wanda bai kamata ya yi ba hmm. shi ma ya san da waɗannan ita ma kuma matsayinta na uwarsu ita ma ta san da wannan sannan su ma 'ya'yan a shaida musu to wannan fa ga matsayin wato kowanne yana da haƙƙi kenan kowanne yana da nasa haƙƙin kuma kowanne yana da nauyin da Allah ya ɗora masa wanda zai hmm. sauki su kamar yaran wani nauyi ne akan su to ya mai girma mai shari'a ya wajaba akan su su masa biyayya saboda mijin mahaifiyarsu ne hmm. za su yi masa biyayya ko da bai haife su ba amma dai a yanzu za su ba shi wannan matsayin na kasancewar mahaifiyarsu fa matarsa ce dole za ta girmama shi to su ma za su girmama shi to shi kofa a bangarensa. shi kuma a bangarensa ya mai girma mai shari'a ya kamata ya rike su kamar yaya eh. kamar yadda na ce ba kowa ne zai ɗauki nauyin waɗannan yara ba to amma ya kasance ko da bai ɗauki nauyinsu ba yana ba su matsayi na yaya akwai bambanci a tsakanin wannan abin da nake faɗa akwai wanda ba zai ɗauki ka ba mm. amma ba za ka ce ya cuce ka ba mm. akwai kuma wanda ba zai ɗauki nauyin na ba kuma zai cutar da kai mm. akwai kuma wanda zai ɗauki nauyin nakan kuma zai cutar da kai ɗin duk babu wanda ba a iya samu lauya jamila sai kika tuna mu akwai wani abu da ya faru nan yamma da mu shi a unguwa ɗaya ne ma ya san mijin nata kafin ya rasu ya gina gidansa daidai gwargudu sai Allah ya zo ya karɓi ransa eh. bayan ya rasu sai shi ya lallaba sai ce yana son matar nan tana da yara guda biyu mm. amma cikin ikon Allah a gidanta ya tare eh. ga matarsa fa unguwar kuma ya tare a gidanta yake zuwa wai bai yadda ya kawo abinci a ɗauka a ba waɗannan yara ba yara guda biyu har ya kafa doka cewa kar ya kara kawo abinci yana fi gidan mahaifinsu mm. yana gidan mahaifinsa a zaune ba haya yake biya ba to duba wannan daraja ta cewa ma a gidan kusan dan a gidan yaran yake zaune za a ci to ko irin waɗannan su waɗannan yara suke zo tsoro gaskiya ne ya mai girma mai shari'a mm. gaskiya ne shi yasa na ce yana da kyau a kira su a zaunar da su ga su ga mahaifiyar shi ma gashi shi da ya assasa kawo karar mm. kowanne ya san fa gafa abin da ya dace kai idan duk kowanne ya yadda zai bi wannan doka dokoki da ka'idoji hmm. to ina ganin ya dace sai auren su su ma'ayan ya kamata su yayyafa wa zuciyar su jamila akwai wata matsala guda daya hmm. yawanci zaki ga idan aka ce mace uwa hmm. tana da yarinya budurwa a gabanta amma wata da miji akan samu tangarɗa gurin auren ita wannan yarinya domin eh, akwai wata da na sani wadda yatta tana da manewa amma da an zo gabar aure sai abin ya lalace saboda ana ganin ita mahaifiyarta ba ta da aure to lokacin da take neman shawara me ya faru ya ake samun wannan matsala mm. ake ba ta shawara cewa gwara ta yi aure da ta samu ta yi aure wata su samu karshen abu mm. cikin ikon Allah da yin aurenta da samun miji ga yarta ba a kwana arba'in ba mm-hmm. me yasa mata ba su gane wannan matsalar ba sosai ya ban mu shi su zauna ba ba miji domin ni ma tabbas na san wannan irin wannan sak na san shi ita hmm. tsakanin aurenta da na yar wata shida eh. kuma zan ce yarinyar ta ɗauki tsawon lokaci ba ta samu miji ba domin har ta ba wa shekaru talatin baya eh. amma daga lokacin da mahaifiyar kuma mahaifiyar ta manyanta to wal Allah ita ma shawara aka bata koya ne ita ma da ta yi auren a tsakanin wata shida sai gashi ɗaya ta kenan za a iya danganta rashin auren ita yar da rashin ita ma auren mahaifiya za a iya danganta shi ya mai girma mai shari'a ai kowa ya san cewar um, an san mahaifiya tana taka gagarumar rawa wajen ba da tarbiyya no. to amma kuma namiji fa shine gida mm. mm. duk inda aka ce gida babu namiji zaka ga koyaya aka kai ga taka tsantsan da yin abubuwa yadda suka dace mm. sai kaga kurakurai suna bayyana to amma lauya jamila mai isa ake ga wasu matan mm. sun zaɓi idan auren su ya mutu ko mijin su ya mutu sun zaɓi su zauna haka duk da shekarun su kamar yadda lawyer amina take cewa shekarun su bai huce na yin aure na yin aure ba eh, eh to ya mai girma mai shari'a ka san kowa akwai irin kalubalen da ya fuskanta a rayuwarsa eh, eh wasu akwai kalubalen da suka fuskanta ba mamaki sun sha wahala gaskiya to kuma aka fito gaskiya mm, a yi hakuri zan ce suna yi wa abin jami'i eh. sai kaga ana yi wa abin sai a yi wa kudin goro a ringa ganin tufa abin da zai fara zuwa ranta shine to yadda fa na shiga wannan na sha wahalan nan wancan ma in na sake yi shi ma hakan ne hmm. tunda abin da mace za ta fara lissafa shine to ai shi ma kafin ta shiga da daɗi take yi eh. daga baya kuma ta zawo sai a hankali to yanzu wannan shi ma kawai bari a bar zancen sai kaga suna ajiye zancen eh. aure a yi. Jamila akwai wani abu hmm. mafiya yawan mata da in auren su ya mutu hmm. sai kiga ba sa so su sake wani auren har sai sun mallaki gidan kansu. ya zama da wanda za su aura na gaba sai dai fa ya zo gidansu <laughs> ya ke kallon wannan tunanin kamar yadda na ce akwai kalubalen da suka fuskanta a rayuwa eh. wato ka san <laughs> mata na da kalan nasu tunanin eh. <laughs> a wani bangaren zan iya cewa ko gajeren tunani ne koya ne wato ita mai yin wannan abin hmm. ai bai sauraro ma zai iya fahimtar menene wanda yake nufi ko eh. ya mai girma mai shari'a ta yi ne saboda koyaya ta ji auren bai yi mata ba sai ta kore shi za ta kore shi ita tana da muhalli eh. in yana da muhalli ya koma mahallinsa in ba shi da shi ita ba ruwanta ba ne ba to duk abin da suke yi ke. to amma mai girma mai shari'a a wannan gabar ina ga eh. abin da ya dace a wannan shari'a da muke yi bana son ya mai girma mai shari'a Da girman kujerarsa idan zai ba mu dama eh. ya kamata a gayyaci malamai zuwa ga wannan fage domin su faɗa mana abubuwan da suka dace kuma su faɗa waɗannan bayan Allah abubuwan da suka dace su yi mm. domin gudun kar a zo a haifar da matsala a gaba. lauya amina bayan dogon sharhi da lauya jamila ta yi kin ji roƙon da ta yi a ƙarshe cewa wannan kotu ta gayyaci wani malami wanda zai faɗakar da al'umma wannan matsala da ake ciki ya kuma samar da mafita gaskiya ya kika gani ni ma na dora akan nata roƙon hmm. ya yi mai gida da hakan da ta faɗa ne abin da ya kamata Hmm. tunda da duk kusan al'umma abin da ake fuskanta kenan hmm. wato irin wannan matsalolin suna da yawa suna da yawa ya mai gira mai shari'a yan uwanka babu makota zaka ji hmm. makota babu zaka ji labari a gurin kawaye to duk matsalolin da suke faruwa ke na ya mai gira mai shari'a wato ai suna hana su yin aure gaskiya amma kuma kamar yadda lauya Jamila ta faɗa akwai abin da suke kalla wanda suke ganin kamar idan an yi auren zai iya zame musu matsala ya mai jira mai sha'atu wala Allah idan malamin ya zo ya dan wayarwa da su iyaye mata akan abubuwan da suke faruwa ya dan wayarwa da iyaye mazan su ma hankali hmm. um, akan abubuwan da suke faruwa to su ma 'ya'yan zai zo kansu hmm. ya dan wayar musu da hankali akan abubuwan da suke faruwa to wala Allah kowa zuciyarsa sai ta yi sanyi hmm. tunda kamar yadda Lawyer Jamila take faɗa cewar duk inda na gari yake ba a rasa shi eh. haka za mutanen banza suna ko ina ya mai gami shi kan ki sa waran ki wadan kin shiga nan kin samu matsala hmm. ki sa waran ki cewa wai in kin koma nan matsala dai da ka samu a lawai amina wannan wannan da muke kai ba matsala ce ta ita macen kanta ba hmm. matsala ce ta yaya musamman waɗanda suke hana iyayen su yin aure eh. kin ga ita wannan ai mijinta ya rasu shekara bakwai da suka gabata hmm. kuma wani bawan Allah ya fito zai aure ta eh. amma 'ya'yan sun tara gaba sun tara baya sun ce ba za a yi wannan aure ba eh kin ga kenan matsala ce ta 'ya'ya eh, ta ba ta ita duk da dai cewa akwai yanayin da zaki ga ita mace ba ta son yin auren wata ma ba wai mijinta rasuwa ya ba a'a auren ne ya rabu mm, sai ki ga ta gwammace ta zauna a haka duk da ana cewa ita mace ba ta zaman kanta dole sai dai ta zo karkashin namiji ko karkashin iyaye ko karkashin miji ko ma karkashin iyaye to ai ya mai girma mai shari'a hmm. kamar yadda ita lawyer jamila take bayani wala Allah idan idan kamar da kake cewa ko aure ya rabu ba mutuwar miji bane ne hmm. wala Allah ta sha wahala a gidan shi wannan mijin nata na fari hmm. kafin ma watakila a samu a rabu da kyar to sai ta sa wa ta cewa kawai duk mazan haka fi in ta ma koma dai gidan jiya za a koma to Eh, lauya eh, amina kamar yadda muka ce da yawa zaki ga mata eh. idan aka ce rabuwa ta gifta tsakaninsu da mazajensu sai su gwammace ba za su sake yin wani auren ba har sai sun mallaki gida nasu na kansu sai ya zama da wai tunanin su duwan za su auro da zo gidansu ya kiye kalla irin wannan zaman iya mai girma mai shari'a ni a kallon da ne wa wannan bangaren hmm. wata Allah wannan zamantakewa da ta yi a gidan mijinta na fari mm. wataƙila ko sun sha wahala haya mm. wataƙila daga nan sinan daga nan sinan daga nan to duk sai ka ga rayuwar dai mutum ta zama masa baya jin daɗin ta mm. to wataƙila kuma ƙarshe rabuwa ta zo ta shiga tsakani to idan tana da gatan iyaye ko kuma tana da ɗan abin da take ɗan juyawa to kawai sai ta sa wa ranta wannan wahalar da suka sha ta zamantakewar gidan haya yanzu da ta ɗauko wa kanta aure gwara ta mallaki gidan kanta saboda 'ya'yanta tuna duk yawancin abin da iyaye suke ya mai gina shi suna yi ne saboda ƴaƴa hmm. duk macen da ka zama za ta ce saboda ƴaƴana hmm. saboda ƴaƴana ko babu aure za ta rungume ya'yan ta zauna a gidanta hmm. amma idan aka ce babu aure ya mai gina mai babu muhalli kaga ai zafin sai amma lawa amina a da yanda muka sani wace idan auren ta ya mutu a gidan iyayenta take komawa gaskiya ne ya mai girma har kuma ta tabu da ƴaƴanta ma a rike su a can wani sauyi aka samu yanzu to ya mai girma mai shari'a yanzu ma ana yi eh. ba a daina ba amma gaskiya ba su da yawa iyayen da suke iya rike 'ya'yansu eh. dan auren su ya mutu kuma su rungume jikokin eh. gaskiya abin ya yi wuya ya mai girma me haifar da haka akwai yanayin tattalin arziki ya mai girma mai shari'a da rashin kuɗi hmm. da suke a hannun mutane da kuma yanayin rayuwa dai da ake ciki to duk wannan ma dai dalilai ne Hmm. sannan kuma su iyayen idan suna ganin cewa shi mijin ya musu abin da basu ji daɗin shi ba to za su je a ransu in sun ɗau ya hmm. ba za su ɗau ya'yan shi ba eh. za su ya ya na sani har jariri yanzu ya mai gaya shari'a sai a ce ajiye mai ajiye jariri insha Allah ya mai gaya shari'a to shi me shafe jariri to ya mai gaya shari'a ai za a ce ai a gidansa ta samu ɗan eh. to ita ita ce yarsu da suka kawo kuma ita kadai suka kawo cikin wannan gida hmm. to ita ita za ta dawo ita ya mai gina mai shirya to daga nan sai ga yaran sun shiga wata rayuwa hmm. in ya fara tunanin wa zai wuri wace za ta rike mai yaya yanzu kuma kowa ba ta son wahala hmm. ya gina mai shirya Ko wasu suke in ta shiga ta huta ko bai ki samu dai jin daɗin da kika baro a can ba ki samu makamancin shi sai kika tuna mun kwanan nan akwai wata baiwa Allah tana da yara guda hudu shi kuma wanda zai aure ta yana da yara guda biyu eh. amma shi yana cewa zai rike mata yara hudun nan mm. ta zo da su ita kuma tana cewa waɗannan yaran guda biyu sai zai kai su gurin wasu <laughs> wannan ba san kai bane a'a ta so zuciyarta ma mai girma mai shari'a mm. ai tun da har ya miki adalci zai rike naki shi ya ce ta zo da yaran guda hudu amma ta hada da nasa guda biyu gaskiya shi ne adalci ya mai girma mai shari'a da idan har zai kula da nasa biyu eh. to ba zai kasa kulawa da naki hudu shi ya alkawari ya ce ki zo da 'ya'yanki guda hudu eh. zan kula da su eh. da makarantarsu da cinsu da shan su. Eh. amma ga nan guda biyu a hada da su sai dai ce a'a sai dai nasa guda biyu ya kai su gurin mahaifiyarsa a'a ba ta kyauta ba gaskiya ita kuma a rike mata nasa hudu to ita shi ma su ma na tantamai wa mahaifinsa ma ya miga mai shi ma haka yace ai babu adalci idan har namiji zai rike miki da ko biyu ne yace zan dauki miki daya ai ba hakkin shi bane ya mai gami shi amma shi yana da ikon da zai auro mace ta rike mai yaya lauya amina mm. a da da muka taso eh. mun taso mun samu akwai abokai da muka yi hurɗa da su wanda za ki ga asalinsu ba 'yan gidan ba ne mm. amma ba za a gane ba har sai shi wannan mai gidan ko Allah ya karɓi ransa wataƙila sai an zo magana gado sannan wani zai fito ya ce ai wane da wane fa ba yan wane ba ne za ki ga sun layi ba bambanci a wannan gidan ba za ki taɓa jin kalmar agola ba saɓanin saɓanin yanzu mm. kuma me haifar da yake wa ƴaƴan shi ba zai kiwa wannan yaron da yake rikewa mm. ba to ya mai gina mai sha'ani dai zan yi tattalin arziki eh akwai rashin kuɗi eh. da kuma matsi na rayuwa na rayuwa sannan kuma akwai zuciyar da mazan da suke da ita ya mai gina mai sha'ani gan nake ta yanzu ba ita ba ce eh. gaskiya yanzu tun yaro yana karamin ana rikon sama a gida sai ka gane hmm. za ka ga gane dan riko ne eh. za a gane bambancin dan gida da dan riko eh, za ka gane ya mai gida mai shirya ko baka tambaya ba eh ba duka ne suke da zuciyar da wai za su rike dan da ba nasu ba zuciya ɗaya to lai amina akwai zargin cewa yawanci mata da ake aurensu hmm. aurensu zauna a gidansu eh. tare da 'ya'yansu kamar irin ɗabi'ar uwar irin ɗabi'ar 'ya'yan idan uwar tana girmama shi wannan miji da aka auro 'ya'yan ma za su girmama shi idan ba ta girmama shi ƴaƴan ba za su girma za su kallon ai gidan mahaifiyata ne gaskiya ne ya mai kamar wacin arziki ya zo ai kamar da ake cewa tarbiyya tana farawa daga gida eh. kuma tarbiyya an fi sananta kamar a bangaren ya mace mm. tana misali in namiji ya fita da ke zai bai yaran ya mai girma shara to idan har kina mutunta shi a matsayin miji eh. to tabbas idan 'ya'yanki suna son ki mm. za su mutunta shi a matsayin uba gaskiya amma idan har kika bada wata gaba hmm. ko kuna samun sabani zaki zo ke baje wa ƴaƴan ai ya min kaza ya min kaza ba dan halacci bane ya min kaza to tun ƴaƴan suna mutunta shi za su ji a ran cewa to tunda zaluntar mahaifiyar mu yake hmm. to daga nan sai takun sakan shi na tsakani hmm. akwai wani suna da mata nakan ji suna amfani da shi kamar idan suka auri mutum eh. yana da ɗa eh. to shi wannan dan sai a rika cewa ɗan mijina oh, eh. <laughs> to shi kamar kamar wanda ya auri mahaifiya eh. kin ga ai ba babawa suke ce masa ba ko mahaifi sai dai a ringa cewa mijin baba ta ke mijin baba ta gaskiya ne ya mai girma mai hmm. shara to gaskiya akwai rashin kara eh. a gurin iyayen zamanin na ya mai girma mai shara hmm. tunda idan har zai rike ku ana wata tunanin ai shi ma mahaifi ne a gare ku eh. ya mai girma mai shara tunda kamar yadda kake faɗa ɗazu akwai yadda idan aka tabbatar mahaifiyarta ita kaɗai take zaune daga ita sai su hmm. wala sai take aurewa amma wannan auren da ta yi mai girma mai shari'a wannan mijin sai ba ita dama ita ba eh, eh sai ya kara mm. wa wa'annan ƴaƴan kima a idan mazajen da suke zuwa suke neman auren mm. to Allah kyauta ah, kamar da lauyoyi suka yi fashin baki kuma suka yi roƙo a ƙarshe cewa ya kamata wannan kotu ta gayyato wani malami wanda zai wayarwa da al'umma kai dangane da wannan matsala da ake ciki domin matsala ce wadda tana nan tana ci a ƙasa in ba ta shafe ka ba ba za ka sani ba Eh, magatakarda wannan kotu tana ba da umarnin cewa in Allah ya kai mako mai zuwa a gayyato wani ɗaya daga cikin malamai da suke ba da gudunmawa musamman a wannan kafa domin su zo su ba da gudunmawa a cikin wannan shiri tare da wayar da kai al'umma dangane da wannan matsala so insha Allah ya mishi eh kuma na ga wayoyin mu suna ta harba kila masu sauraro suna so su ce wani abu dangane da abubuwan da muka tattauna a cikin da sai mu zuwa gare su lambarin da za a kira bangaren mata sifili takwas sifili shida shida biyu takwas takwas biyar sai kuma bangaren maza sifili takwas tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai kuma gajeren sako na maza da mata akan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara asalamu alaikum

faru wannan abin da haka yayi musamman ma za a ga mu abin da muke hange da ban kuma abin da za ga yara kan nan mata suke hange da ban hmm. saboda da a nan gurin za yara mata hange su da ne da ta dan za samu wani da ko kuma da su yi gaba da su yi sosai ba hmm. ko dan ba mu da aure za ka ga wasu murin kamar su ne ba ka ga ka zuba ne babba wanda ko da an bi da wannan mutum ta da a kan kuma dubu to muna godiya sanji da layin naka ba shi da kyau sosai ba ma jin abin da kake faɗa sosai salamu alaikum a ya hakuri ka biyo layin mata salamu alaikum wa alaikum salam to ba ma jin ka sosai ko sai ka dan matsa daga inda kake Yunusa Sale daga kungiyar Sale muna tare da kai mun a gama lafiya to Allah ya sa muna godiya assalamu alaikum wa alaikum salam dala ne dala ce to muna godiya kwarai da gaske fatan kun lafiya lafiya karamin hukumar wara ban to muna godiya maryam kin ji sharatu <laughs> hello a wallahi ban saurara ba yanzu nan na kunna rediyo ne kuma kuna kira ana kira waya kawai da kira inda alkhairi kawai yanzu dai zan saurara. to muna godiya ai sai dai ki tara wato wani mako da Allah ya kai mu sai ki ji zaman kotun zai kasance. salamu alaikum. to da muke tare. Rabi Suleiman Abdullahi a Aziza da Sajin Wari da Garin Dawakin Kudu. To Rabi Suleiman muna tare da kai. gaskiya muna jin daɗin program da musamman wani shirin Na. mai Na. to me ce gudunmawar ka a yau? ta a yau dangane da wannan program na wannan kaka eh, suka ana wato babu mm. Wanda ya kawo ƙasar kayan. Na gaskiya wannan abu da yake cewa abu da zai ba da gudunmawa yana da kyau gaskiya ga malamai abokan wannan gabata da lafiya. Hmm. domin su zo su gabatar wannan da kuma ubangiji ta ala da da ala ya su da rajin da ala. Amin. To muna godiya sosai. wannan sakon yake cewa gaskiya ne abinda lauyoyi suka faɗa da fatan za mu taru mu gyara gaba ɗaya amina ya haya sheka wannan sakon yake cewa to wannan sakon na cewa fatan alkhairi a gare ku gaskiya wannan abin yana faruwa sosai sai dai Allah ya sa mu dace kuma mu gyara umman Nabila da Kamal Beci gangara wannan sakon na cewa gaskiya ya kamata wannan yara su bar mahaifiyarsu ta yi aure shine cikar mutuncinta tunda dai har tana bukatar yi daga khadija kurna tudun fulani wannan sakon na cewa wannan babban matsala ce a rayuwar yanzu allah dai ya sa mu gane gaba daya aisha maman suhaila ku tashi lafiya to muna godiya wannan ya ce alkali salisu abdul barka da wannan lokaci fatan alkhairi a gare ka gaskiya ya kamata a gayyaci yaran nan domin a yi musu wa'azi su bar mamansu ta yi aure don kada ta fada ga halaka sako daga abdullahi zakariya ruruwai wannan sakon ce ina muku fatan to muna godiya masu fatan alkhairi wannan sakon na cewa alkali da sauran baristoci ina muku fatan alkhairi dinjina a gare ku Allah ya kara basira daga Yakubu Isiyaku danga wannan to muna godiya masu sakon nan fatan alkhairi salamu alaikum wa alaikum salam halimatu sadiya ce daga garfe to halimatu sadiya muna tare da ke kin ji zaman kotun na yau wallahi mu ba muna tare da ku na'am mun ji yana shari'a take kasancewa to me ce ce gudu alƙali fatan alƙairi da kai bahari isa to muna godiya sosai mutan karfi masu ne muku fatan alƙairi ya tashi lafiya to a gaida su muna godiya Salamu alaikum alhaji buhari sannan ku da aiki da kai da mai girma alkali na'am to muna godiya yawwa kai bai sunana musa kalamun layi daga nan jihar to musa kalamun layi muna tare da kai yawa wato gaskiya zaman kotun yau fa da alamun wannan shari'a fa za ta dau hankali sosai kuma za ta fakar da mutane da yawa so domin kamar yadda ake faɗa hmm. wato wannan abin ya zama ruwan dare ga duniya hmm. sai a gurgudi abin da zan kalla musamman ma ga su 'ya'yan Hmm. idan kamar kana tunanin kamar yadda ba duk ba sai magana game da irin yadda suke tunani ko dukiya ko dai raba ta da irin wannan dai to hmm. shin idan an duba wannan shin kuma yanayi na zamantakewar aure da duk abin da ba an rasa ba a ƙarshe abin da zan kira shi shine yana da kyau a gayyaci malami da kuma su yara hmm. domin a yadda abubuwa za su kasance musa kalamun nan kayan da ta ba har da mai jira. to muna godiya musa kalamun assalamu alaikum wa alaikum salam to Khadija muna ta kuma mun ji wannan shari'a yadda take kasancewa sannan gaskiya hakan yana faruwa sosai na'am don mata da yawa mazaje suna mutuwa su bar su su kokarin za su yi aure yara su hana su eh to amma muna ba da gudunmawar mu ma masu sauraro a gayyaci mana sannan wani abu eh, gaba hmm. amma akwai matan da ake rasuwa a basu sai kan ya nuna kan mijin ya nuna zai wani su hmm. sai a nuna ba haka ba to muna so malam ya zo dan Allah a bashi wannan ishu din shi ma ya tattauna a kai hmm. da dai ina ganin kamar ba haramun bane ba in ne hmm. gida in kaiwa ya mutu kani ya aura ko kuma in kani ya rasu ya aura kani ya aura kai fatan alkhairi gare su muna tare da dalakadi da karami to mai shara ka ji roƙon da ta yi wato har sai wannan sai wannan malama kai ta tana min da wata baiwa Allah ita ma da yayan ya rasu mm. kanin ya fito zai aure ta zai aure zai aure ta sai yan uwa suka hana na'am na farko wai akwai alaka eh saboda lokacin da wani yake yaye da ita da matar kanin mm. sun zauna gida daya haka sun zauna kamar irin zama na uwa ɗaya uba ɗaya na gane wai akan cewa akan bar halal don kunya don kunya eh wanda ba daidai bane wanda kaga ba hadisi wani gaskiya ne kawai al'ada ce yawa eh. sannan wasu sukan yi tunanin hmm. kamar yadda lawa jamila take faɗa ake ana tunanin dukiya idan kanin miji ya kalli cewa wansa ya mutu ya bar dukiya hmm. yana kwaɗayin ya aure matar hmm. to shi ma akan samu matsala amma dai kamar da ta neman Allah da idan malam ya zo za mu bujuro masa da wannan gabar domin shi ma ya yi shari'i a kanta kamar yadda ta faɗa gaskiya ba halak ba haram ne don wa ya rasu a ce kani ya aure matar wan eh, ba haramun ne gaskiya assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Ayya to da muke tare. To mama Abdullah muna godiya sosai. Ta wannan sakon na cewa ah, fatan alkhairi Allah ya kara basira tuhu daga Ladima. Ah, muna fatan waɗannan yara a kirawo su wannan kotu domin nuna masu kuskurensu sako daga usman stein sheka sai wannan sakon yake cewa tabbas kiran malamai su yi tsokaci shine akan wannan matsala shi zai zama mafita kuma yaran su ji kurakuransu su gyara sako daga amir jakara wannan sakon yake cewa barka da safiya muna tare da wannan shari'a da fatan kotu za ta yi adalci tsakanin yara da kuma wannan bazawari na mahaifiya su. maman hafsa kura sai kuma wannan sakon yake cewa fatan alkhairi nima ina da nawa damuwa. wallahi to masoyina ne Allah ya jarabe shi Allah ya jarabe ni da sansa kuma a haka yana nuna min yana sona amma nayi nayi ya zo ga iyayena a yi magana aure amma ya ki to ba za mu ɓoye sakon <laughs> to ƙara kika kawo kotu ko ƙorafi to eh, wannan sakon yake cewa wannan abu yana faruwa sosai eh, sako ne daga yakubu da wakin dogo bebeji wannan sakon na cewa kotun maso ya fatan kari a gare ku da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya alkali ina jinjina ma inda kake kawo shari'u masu ma'ana gaskiya wannan gagarumin matsala ce da fatan wanda aka yi domin su sun ji kuma za su gyara sako daga zaharaddin khalid adam unguwar kwari karamar hukumar kumbusu assalamu alaikum wa alaikum salam wato ma'ani da magatakarda da kai da alƙali na'am kuma shauran baristoci ne muku fatan alkhairi to muna godiya alhamdulillah da farko kuna tare da sarkin samarin fulani ya laji da ke can garin gurin gawa na'am wato gaskiya alhamdulillah ita kanta wannan shari'a ta ja hankali na hmm. ko har kullum ni kiran da nake da alkali a nan shine ita ka san shari'a ana cewa wai sabanin hankali hmm. to a kullum sai so nake alkali ka dinga tsayawa ya zama sai cewa shari'a yan bayan fili kamar irin mu hmm. muna gane cewa al'amari idan kamar hukunci idan ya yanku gane cewa eh waɗannan an adalci waɗannan kuma wanda muke ganin cewa kuma an kawo kara wanda kuma muna ganin cewa dama kun ita wannan shari'a tana shiryawa ne tana so ta tsara hada wuri wai ba tana so ta raba ba ne hmm. wannan da shi mai fata na da yanzu akan alkali yau dan yi magana da tambidi. Hmm. a fata za ku ta lafiya sarkin dabarun fulani yana to muna godiya ya eh, nazi to duba da yanayin lokaci za mu koma ga migima alkali watakil a maganganun da eh. aka yi yana da ɗauraya da zai wato maga takarda eh. wadda ta ja hankali na wadda take cewa ita ma tana da korafi tana da saurayi tana son sa amma ta yi ta yi zo gurin magabatan ta yana ki haka to gaskiya shawarar da zamu ba wannan in tana sauraron mu mm. in dai namiji zai kasance haka to ba san ki yake ba gaskiya domin duk namijin da zaki ce ya zo ya ga magabatan ki ki mm. ko ya gudu mm. ko ya fice ko ya fece kamar yadda sabari suke faɗa gaskiya ana baki shawara ki canza wani eh, wannan shine jan hankali da zamu yi Allah kai mu wani makon domin ci gaba da wannan shari'a kuma kamar yadda muka ce in Allah da za a gayyato malami mhm. wanda zai shigo cikin wannan shari'a a ji abubuwan da zai zo da su na'am to a madadin wato baristocin da muka kasance da su sai kuma mai girma alkali salisu abdul mai kotu lamba ta biyu sai kuma shugaban tashar ahmar garzali ko da kuma shugabar sasin shirye-shirye su sadiq buhari isa nake mafi fatan alkhairi sai kuma makon idan allah ya kai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ka kawar da bakin